fahimtar addini sannan kuma ka samu kyawun manufa zuciyarka ta gyaru to hakika ka samu wata ni'ima min a'zami lati allati ama biha ala abdihi daga cikin mafi girman ni'imar da Allah ke mabawa bal ibn al-qayyim al-jawziya yace ba ma haka ba ma u'tiya abdun ata'an ba'da al-islam afdala wala ajalla minhuma a bayan ni'imar musulunci a wayi gari kaga kana cikin musulmai babu wata ni'imar da ta fi Allah maɗaukaki ya baka fahimtar addininsa sannan kuma Allah ya taimake ka ka samu kyakkyawar zuciya abinda duk za ka yi ka yi shi domin Allah abubuwa guda biyu ɗin nan idan mutum ya same su to ya samu ni'ima mafi girma a addinin musulunci ibn al-qayyim yace bal huma saqal islam abubuwa biyu dinnan su ne kafafun addinin musulunci ka kaddara musulunci yana da kafafu to kafarsa guda ita ce kyakkyawar fahimta kafarsa guda ita ce kyakkyawar zuciya wa qiyamuhu alaihima wa bihima ya'manu al-abdu tariqal maghbubi alaihim da abubuwa biyu dinnan mutum yake kubuta daga auka matafarkin waɗanda Allah ya yi fushi da su alladina fasada qasduhum yahudawa abinda suka rasa shine ikhlasi yahudawa sun samu fahimtar addini me suka rasa a cikin addini shine ikhlasi babu kyawun zuciya wa tariqa dallin tafarkin nasara batattu abinda nasara suka rasa kuma shine fahimtar addini kaga yahudawa sun rasa ikhlasi nasara sun rasa fahimtar addini shi musulmi sai Allah maɗaukaki ya bashi abubuwa biyu dinnan ya bashi fahimtar addini ya kuma bashi al-ikhlas to idan ka samu abu biyu dinnan ka kubuta daga bin tafarkin yahudawa kuma ka kubuta daga bin tafarkin nasara ويسير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة har Allah ya baka kyakkyawar fahimta ya baka kyakkyawan zuciya to ka samu wato damar shiga tafarkin annabawa waɗanda Allah maɗaukaki ya umarce mu mu riƙa roƙonsa a cikin sallah ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa sihhatul fahmi nurun yaqzifuhu fi qalbil abdi ibn al-qayyim yace kyakkyawar fahimta mutum ya samu ingantacciyar fahimta wani haske ne da Allah ke jefawa a cikin zuciyar bawa yumayyizu bihi bayna sahihi wal fasili wal haqqi wal batil wal huda wal dalal don haka ni'ima ce mai girman gaske ga wanda Allah madaukaki ya bashi fahimtar addini kuma Allah ya taimake shi da al-ikhlasi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace don haka idan aka ce ku daidaita halinku da na wata al'umma kamar yadda Allah madaukaki ya bayyana mana a cikin wannan aya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ashe bin tafarkin masu imani wajibi ne akan musulmi to duk inda ka ji an ce ku daidaita rayuwarku da rayuwar wata al'umma za ka taras ƙarshen al'amarin akwai maslaha hakanan duk inda ka ji Allah ya ce ku nisantar da kawunanku daga rayuwar wata al'umma ku saba musu to za ka samu ƙarshen al'amarin akwai maslaha in kayi za ka ci wata riba wannan ita ce matashiyar da shekul islam ibn taimiyya yake faɗi kafin ya ci gaba da bayaninsa amma ya yi magana a dunkule don haka sai ya fassara ya ce bi ma'ana abin nufi an na zalikal fi'ilo idan allah ya ce ka yi koyi da wata jama'a saboda wani aikin da take yi ya tabammanu maslahatan lil abdi to labudda za a samu wannan aikin ya kunshi wata maslaha gare ka idan ka yi wannan aikin ƙarshen al'amarin za ka samu maslaha aw mafsadatun ko kuwa akwai wata barna don haka yasa Allah maɗaukaki ya ce kar ka yi koyi da wasu mutane saboda suna aikata wani abu don ku in ka yi koyi da su ƙarshen al'amarin ka za ka taras da wata barna akwai sharri da zai biyo baya wa in kana zalika al-fi'lu alladhi hasalat fihi al-muwafaqa aw ko da shike wannan aikin wanda aka samu daidaituwa a kansa aikin da aka ce ka daidaita ka yi koyi da wata jama'a da ta gabata a kai awil muhalafa ko ko ka saɓa ma wata jama'a da take irin wannan aikin shi kansa wannan aikin lauta jarrada anil muwafaqa wal mukhalafa da a ce an rasa daidaituwan da Allah matsaukaki ya umarce ka da yi na koyi da sahabbai ko wata jama'a jama'an kirki da ta gabata ko kuwa ka saba ma wata al'umma in ma ahalul kitabi ko kuma kafirai idan aka rasa wannan daidaituwan ko wannan sabawan lam yakun fihi tilkal maslaha ba a samun wannan maslaha din awil mafsada ko kuma wannan barnan ba za a same shi ba kenan idan Allah ya ce ka yi koyi da sahabban annabi Muhammad koyi da sahabban manzon Allah ɗin nan shi ke baka wata riba wadda za ka samu idan aka ce ka nisanci ahalul kitabi nisantar ahalul kitabi ɗin nan zai baka damar kubuta daga wani sharri wanda koyi da su zai baka ka ɗauki misali da rayuwa ta sa'udiyya a yau wanda duk ya tafi sa'udiyya ya tabbata wannan ƙasan Allah ya mata wata albarka ta musamman Allah ya ba ta tsaro yana da wuya ka je Saudiya ka ji 'yan fashi sun tsare hanya yana da wuya ka je Saudiya ka ji barayi sun auka ma wani a gidansa don haka komai dare za ka yi tafiya ba ka tsoron kowa sai Allah babu zinace-zinace babu fasadi irin yadda ake samu a sauran kasashe na duniya me yasa saboda sun yi kokari rayuwarsu sun kwatanta ta da rayuwar sahabban annabi Muhammad ashe duk inda aka ce ka yi koyi da wasu ƙarshen al'amarin akwai maslaha idan aka ce ka nisanci wata jama'a to ƙarshen al'amarin akwai wata barna akwai wani sharri wanda zai same ka in baka nisance su ba don haka shekul islam yake cewa wali haza wannan shi sa na hannu nan tafi ubi nafsi mutaba'atina li rasulillah wannan shi yasa mu musulmai muke amfana da ainihin biyayyar da muke wa annabi muhammad wa sabiqina biyayyar da muke wa magabatan kirki muke bin sahabban annabi muhammad ko a najeriya ka tabbata rayuwar arewa daban ce da rayuwar kudu yanda kake samun nutsuwa a nan arewa in ka tafi kudu baka samun wannan nutsuwa ashe musulmi yana cin riba duk sa'ilin da ya yi ƙoƙarin kwaikwayon rayuwa ta manzon Allah da kuma rayuwa ta sahabban annabi Muhammad fi a cikin wasu ayyuka da suke yi ayoyin alƙur'ani sun tabbatar mana cewa su sahabban annabi dinnan sun samu wasu falala na musamman Allah ya ba da shaidan cewa sun bi haske wanda Allah maɗaukaki ya aiko wannan duniya a suratul a'raf فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ashe wanda ya yi koyi da rayuwar mutanen da suka samu irin wannan shaida shi ma dole a samu haske a cikin rayuwarsa fa'ula'ika humul muflihun Allah maɗaukaki ya ce sahabban annabi Muhammad dinnan waɗanda suka yi jihadi da dukiyansu da rayukansu waɗannan mutane Allah ya musu tanadin alkhairi mai yawa wanda ya yi koyi da rayuwar mutanen da suka samu wannan siffa babu makawa ya taras da alkhairi a cikin rayuwarsa sannan a suratu tauba har yanzu Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da sahabban annabi Muhammad والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da sahabban annabi Muhammad duk wanda ke son ya samu yardan Allah to fa wajibi ne ya yi koyi da sahabban annabi Muhammad domin idan ka bi abin da suka aikata to za ka samu ladan da Allah maɗaukaki ya basu sannan Allah ya tabbatar mana humus sadiquna mutane ne waɗanda suke faɗin gaskiya lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun Allah ya ce sahabban annabi Muhammad mutane ne masu gaskiya wanda ko yayi koyi da su za a taras da shi da wannan siffa Allah ya ce ya saukar musu da nutsuwa a suratul fathi aya ta goma sha takwas لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا duk wanda ya yi koyi da sahabban manzon Allah babu makawa yana samun irin sakamakon da Allah ya ba sahabban manzon Allah don haka yasa al-khatibul bagdadi al al-baghdadi yake cewa ala annahu law yarid min Allah azza wa jalla wa rasuluhu fihim shay'un mimma dhakarnahu kama aje ayoyin Alƙur'ani da suka yi bayani game da falalan sahabban annabi Muhammad ka aje su waje guda ka koma ka yi tunani ka yi tunanin yadda suka zauna da manzon Allah kawai لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المحج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم يد سكا زونا النبي محمد سكا وهلا توجن تيمكم الدين سكا بعد دوكيانسو سكا بعد رايوكانسو سكا رس إياي دا إيايا ga ƙarfin imani da tawakkali wannan kaɗai ya isa ka tabbatar da cewa sahabban annabi Muhammad mutane ne masu adalci ba a daidaita wata jama'a da sahabban manzon Allah inda duk aka samu wata jama'a a tsawon tarihi ba a aje su daidai sahun sahabban annabi Muhammad saboda irin falalan da suka samu. Ibnu abdul a cikin at-tamhid mujallad na 22 shafi na 46 yace la farqa baina an yusamma tabi'u sahiba alladhi haddathahu aw la yusammihi fi wujubil amali bi hadisihi kai ne kake karanta hadisi haddasana wani an wani an wani aka kawo kan sahabin annabi muhammad ba a faɗi sunansa ba ibnu abdul barri yace ko a faɗi sunan sahabi ko kar a faɗi sunan sahabi in dai hadisi ya tabbata daga bakin sahabi to wajibi ne kai musulmi ka ɗauka ba sai an gaya maka sunansa ba me yasa li'anna sahabata kulluhum adul saboda sahabbai baki ɗayansu masu adalci ne mardiyuna dukkansu Allah ya yarda da su siqatun asbatu wa hadha amrun mujma'un alaihi inda ahlul ilmi bil hadis ibnu abdul barri yace kab malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa sahabban annabi muhammad mutane ne masu adalci idan ku aka ce waɗannan mutane suna da adalci wanda duk ya yi koyi da su babu shakka dole zai samu riba hakanan al'imamul qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa aljami'u ahkamil qur'an a mujallar na shashi da shafi na 299 ya ce a sahabatu kulluhum adu sahabbai baki ɗayansu masu adalci ne awliya'ullahi ta'ala wa asfiya'uhu wa khiratuhu min khalqihi ba'da anbiya'ihi wa rusulihi in ka ɗauke annabawa ka ɗauke manzanni al-imam al-qurtubi yace a tsawon tarihi ba ka samun wata jama'an da darajanta ya kai darajan sahabban annabi muhammad in ana neman waliyan allah to waliyai su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka abu amr bin salah yake cewa as-sahabatu bi asrihim lahum khasisa sahabbai gaba ɗayansu suna da wani abu na khususiyya Allah ya keɓe musu wata daraja wahiya wannan daraja ita ce la yus'alu an adalati ahadin minhum ba a tambayan adalcin wani daga cikinsu da zarar an ce ma wannan sahabi ne to karka yi tambayan shin mai gaskiya ne babu dalili karka yi wannan tambaya <clears throat> bal zalika amrun mafrogun minhu an riga an gama al'amarin likaunihim alal itlaqi mu'addilina mu'addalina bi nususil kitabi was sunna wa ijma'i man man bihi fil ijma'i min al umma ayoyin Alƙur'ani sun nuna sahabbai masu adalci ne sunnar annabi muhammad ta nuna cewa sahabbai masu adalci ne ijma'in malaman sunna ya nuna cewa sahabbai masu adalci ne Allah kuma ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ku ne mafificiyar al'ummar da aka fitar a tsawon tarihin dan adam don haka yanda Allah ya zaɓi annabi Muhammad in ji ibn salah ya ce yanda Allah ya zaɓi annabi Muhammad daga cikin mutane ya ba shi manzanci to haka nan fa Allah ya zaɓa masa waɗanda za su zauna da shi ba haka kawai aka bar manzon Allah cikin wata jama'a ba jama'an zaɓaɓɓu ne shi yasa Allah ya ba su wannan shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas sahabban annabi Muhammad mutane ne da suke shaida akan sauran mutane don haka al'imamin nawawi shi ma a cikin sharhin da ya ma sahihu muslim mujallar na sha biyar shafi na tara yake cewa ittafaqa ahlul haƙi. wa man yu'taddu bihi fil ijma'i ala qabuli shahadatihim wa riwayatihim wa kamali adalatihim radiyallahu anhum ajma'in baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta daidaitu akan cewa idan sahabi ya wata magana wajibi ne a ɗauka idan sahabi ya rawaito wani hadisi wajibi ne a ɗauki wannan hadisi idan ana maganar adalci babu wani da ake ware shi daga cikin sahabban manzon Allah baki ɗayansu masu adalci ne don haka duk wanda ya yi koyi da annabi Muhammad ya yi koyi da waɗannan mutane da suka samu irin wannan shaida ta Allah maɗaukaki dole a samu canji a rayuwarsa. Shekul Islam ya ci gaba da cewa laula annahum fa'aluha larubbama qad kana la yakunu lana maslaha in ba dan irin wancan hali na sahabban annabi Muhammad ba in ba dan annabi ya aikata wani abu ko sahabbansa sun yi mu aka ce mu yi koyi da su muka yi ba da ba mu ci wannan ribar ba lama yurisu zalika min mahabbatihim lima yurisu zalika min mahabbatihim wa atilafi qulubina bi qulubihim da ba a samu soyayya a cikin zukatanmu da haɗuwa da zukatanmu suke yi da su ba za ka dubi zuciyar musulmi ka taras babu wani lokaci da ake rasa tunanin annabi muhammad a cikin zuciyarsa ko tunanin sahabban annabi muhammad kenan allah ya haɗa rayuwarka da rayuwar manzon allah da kuma ta sahabbansa da zaran an ce ka bar koyi da sunnar annabi muhammad to dole a samu rayuwarka tana da canji dole a samu canji a rayuwarka yadda muka ba da misali da sa'udiyya shekul islam ya ce laula annahum fa'aluha la rubbama la yakunu lana maslaha da a ce ba mu yi koyi da annabi muhammad ba annabi bai aikata wani abu ko sahabbansa ba su aikata wani abu mu mun yi koyi da shi ba da ba mu ci irin wannan ribar ba don haka sai ka kwatanta